bonne journée à l'écoute de VO Afrique. sashen Hausa na muryar Amurka VOA ya gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa da ke nan Abuja kan mitoci 16, da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalal FM a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma Ghana. Masu sauraro barkan mu da dawa wannan shiri na musamman da ni Hassan mai na kaina zan gabatar. Masana na sharhi kan kaddamar da aikin shimfiɗa layin dogo da shugaba Muhammadu Buhari ya yi tsakanin Kano zuwa Kaduna sai kuma ma'aikata a jihar Neja waɗanda za su samu lamunin noman shinkafa. Kamar sauran ƙasashen duniya, jamhuriyar Nijar na shirin idin babbar sallah a talatan nan kamar yadda aka saba yau litinin Nasiru Adamu El Hikaya zai kawo mana shirin zauren matasa na BOA. Za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. Amma da farko sai ku gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar. Tare da fatar an wayi gari lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar. Bar mu fara da rahoton mu na farko akan yadda ake shirye-shiryen gudanar da shagulgulan bikin sallah babba kasancewar al'umma da dama na kokawa akan yadda sallar ta same su. Wakilin muryar Amurka Ridwanullah Abbas ya yi muna nazarin halin da ake ciki. akan haka na kewaya kasuwan bisashe domin in gane wa idanuwa na yadda ake shirye-shiryen bukin sallan yanayi na bukin babban sallan ba kamar yadda muka saba gani ba masu iko suna ɗaɗɗaure bisashe da sun ka tanada wa bukin ba sai shiru kake je kamar ba a ranar talata ne sallar ba a kasuwar bisashe a nan akra da ake cewa foyo za zaka taras ga bisashe amma babu masu saya kai tsaye na nufaci wani tsohon ɗan kasuwa alhaji isa ibrahim akan hali da ake ciki. Tora gure to ba kasuwa ba mu ga an sai kamar yadda muka saba gani ba amma abin da yake ko sun sada Masu wada suna damun masu kawo raguna ko da guru ka ko gudun suke ruwa Yanzu abin ma ya fi na da. Kara ya to in ni zo kuma shi kuma kwanan lokaci ya fita cikin rago. Abin da ya kawo ragunan ke tsada kenan. Alhaji Baba Tsoho shine shugaban kungiyar masu sayar da bisashe a kasuwar tabbana dai raguna dai ba su shigo kuma ba ciniki raguna dai kan gasu nan da wuri sai da a tambaya a ce da doka foto a ja nuna ma masu so shi muke ciki yanzu amma da kula hali kowa dai na samu da shi ne shekaran gana bana ba kudi an mutane ba kudin kuma rakunan ku sun hau wanda muke sai 1000 yanzu shekaran ba 1500 ko 2000 ba za ka samu ba kin dai sa'a ina gama wannan hira na yi dace da waɗannan mutane su biyu sun sayi ragunan layin oh ragon ga da musa kan guda 2700 shi na sai biyu amma last year da this year da wallahi last year ya fi this year at least last year na samu rabo 2000 amma this year bai sai 25 da 27 da 28 dan dai in tabbatar ba a kan raguna kadai na tsaya ba na kuma duba yadda kasuwar shanu take wancan 140 million wanga ma wanga shi kuma muna bin shi 70 million wancan eh wancan ne shi dai malam bashiru bai fidda tsammani ba gwanan lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra Ghana. Labaran duniya ake sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. An shirya cewa shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa zai shiga sahun masu aikin tsabtace gari bayan tashin hankali da aka yi a jiya Lahadi. kamar yadda gwamnatinsa ta yi gargadi game da yin taka tsantsan da kuma ƙoƙarin kaucewa rikicin ƙabilanci sakamakon rikice-rikicen. Ƙasar ta fada cikin rikici fiye da mako guda wanda ya sanadiyar rasuwar mutane sama da ɗari biyu yayin da masu sun dukiyoyin wuraren cinikayya da wasu kungiyoyi da ba a san su ba da suka kona muhimman kayayyakin masana'antu da toshe hanyoyin kasuwanci. Rikicin ya kasance mafi muni a ƙasar Afirka ta kudu tun bayan mulkin wariyar launin fata. kuma ya barke ne bayan da aka yanke wa tsohon shugaban ƙasar. jacob zuma hukuncin ɗaurin watanni goma sha biyar a gidan kurkuku saboda kin gabatar da kansa don binciken cin hanci da rashawa. Za a ci gaba da shari'arsa kan laifin cin hanci da rashawa a wata shari'a ta daban a yau litinin. Ramaphosa na fuskantar matsin lamba saboda an kama ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da shari'a abin da jami'ai suka kira yunkurin tawaye wanda ya yi sanadiyar asarar dala biliyan ɗaya. A jiya Lahadi gwamnatin Afghanistan ta buƙaci dukkanin jami'an diflomasiyarta da suke Pakistan da su koma Kabul. Har sai Pakistan ta magance abin da ta kira dukkan barazanar tsaron lafiya da suka fuskanta tare da gurfanar da waɗanda ke da hannu a sace ɗiyar jakadar Afghanistan da aka yi na ɗan wani lokaci a makon jiya. Sanarwar ta zo ne kwana ɗaya bayan da gwamnatin Afghanistan ta ce an yi garkuwa da Sirsila a killi. Diyar jakadan Afghanistan na tsawon wasu sa'o'i kuma wasu da ba a san su ba su ne suka aiwatar da hakan kuma suka azabtar da ita sosai. a babban birnin kasar ta Pakistan da yammacin Juma'a kafin daga bisani suka ta. Pakistan ta ce an kaddamar da wani babban bincike na kwakwab a mataki na sama akan wannan lamarin da ya tayar da hankali nan da nan bayan ofishin jakadancin Afghanistan ya ba da rahoto ga ma'aikatar harkokin wajen Pakistan cewa an farma sirsilla lokacin da take cikin wata motar haya. Rahoton asibiti ya tabbatar da cewar an jimma sirsilla rauni. labaran duniyar kenaka saurara yanzu kuma sai babin rahotanni biyo bayan kaddamar da aikin shimfiɗa titin dogo daga kano zuwa kaduna da shugaba buhari ya yi masu sharhi kan lamuran yau da kullum sun bayyana yadda suke ganin tasirin aikin wakilinmu daga kano mahmud ibrahim kwari na ɗauke da wannan rahoto sabon layin dogon na kano zuwa kaduna shi gaban aikin wadda ya taso ne daga abuja zuwa kaduna kazalika shugaba buhari ya buɗe wata gada mai hawa uku da gwamnatin kano ta gina kan biliyoyin naira a mahaɗa titin zaria da na gidan zu a birnin kano injiniya abdulrazak haruna shine ya jagoranci ahirin injiniyoyin da suka kula da aikin gina gadar design life na shekara 100 ita ma za ta iya wannan lokacin irin kankaran da za a yi amfani da shi rodi da za a yi amfani da shi irin wannan abubuwan su ne suke ba da hasashe na cewa ga wani lokacin da ita za ta sai dai a riga kula da ita da yadda yake an samu wani kwarfashi na matsala a sauri a yi sa kafin abun ya nisa. kwamishinan ayyuka na jihar kano alhaji idris garba unguwarimi ya ce za mu iya kokarin mu hana dukkan wani nau'in samar da zafi a gargayin wannan gada za kuma mu tabbatar da cewa duk mota za ta hau ba ta nauyin da ya kamata wannan gada dauka ba. Dimbin jama'a ne suka yi da fifi a wurin buɗe gadar domin tarba da sauraron kalamai daga shugaba Buhari sai dai shugaban bai gabatar da jawabi ba a wurin har ma masu sharhi kan lamarin yau da kullun da 'yan siyasa ke tsokaci. Kila babban abin da ya kawo shi din shine a yau kaddamar da aiki da layin dogo wannan kuma aikin kaddamar da gada din da aka yi za a iya cewa an goya shi ne akan wancan dalilin to watakila wannan ya sa ko dai babu lokaci ko kuma babu kyakkyawan shiri amma duk da haka da an yi amfani da damar za a iya faɗar abubuwa da yawa duba da cewa wurin kaddamar da aikin da an riga an gama shi ne wanda ke zai iya ba da dama na a nuna cewa ana samun cimma nasara na manufofin jam'iyyar su da shi da gwamna ɗin ta sa gaba sannan kuma da akwai wasu alkawarurrukan da za a yi ko kuma idan akwai abin da za a ke son a gaya wa jama'a na ba su kwarin gwiwa ko na kwantar musu da hankali kuma to da za a iya yi malam kabiru sa'idu sufi kenan na kwalejin share fagen shiga jami'a ta kano To amma Anas Abba Dala ɗan jam'iyyar APC a jihar Kano na cewa. Mu a tunaninmu Buhari da i a Kano zai je i buɗe irin wa'annan ayyukan ɗaya ɗaya sama da guda goma wanda ya amfanar da Arewa ya amfanar da jihar Kano. Amma sai magana ake ta an zo an dasa wani abu. Sannan idan ka koma waccan maganar gadar da bai iya cewa komai ba shi ke nuna ma haƙiƙanin gaskiya shugaba Muhammadu Buhari baya tare da al'ummar jihar Kano. duk duniya babu inna aka so buhari irin jihar kano amma mu muka fi kowa koma baya a tsarin gwamnatinsa irin wannan aikin ita fi lagos kwana-kwanan nan ije su an game musu an kaddamar osun ibadan ina ne ya je an gama amma mu nan yanzu kaf arewa magana kake ta yanzu ma za a fara kafin kammala ziyarar tasa shugaba buhari ya kai gaisuwar ban girma ga mai martaba sarkin kano Alhaji Aminu Ado Bayero inda sarkin ya roƙi gwamnatin tarayya ta ƙara himma wajen magance ƙalubalen tsaro da tsadar rayuwa da 'yan Najeriya ke fama da su. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A jihar Niger, ma'aikatan jihar ne ke shirin samun lamunin kayan noman shinkafa don samun wadataccen abinci don yadda albashin ma'aikatan baya wadatar da su. Mustapha Nasiru Batsare ya yi kuma da wannan rahoto. Da yake kaddamar da shirin wakilin babban bankin Najeriya a jihar Niger, Malam Idris Usman ya ce za a baiwa kowane ma'aikacin gwamnati da ya nuna bukata bashin iri maganin kwari takin zamani kai har ma da filin da zai noma shinkafar akwai kuma napsak akwai magunguna akwai abin jan ruwa duk wanda ka duba shi zai kawo don dubu dari da sittin amma abin da zai kawo kawai dubu talatin da daya shin da commitment ko equity da karshe zai zo biya bashi yadda yanayin shinkafa ya kama a kasuwa shi ne zai biya daga takwas zuwa goma har zuwa sha ɗaya. Akwai ka'idar da ma'aikaci zai cika kafin a bashi. Na farko zai tabbatar cewa shi ma'aikaci ne. na biyu za mu tabbatar cewa shi bai cin bashi ko ina na uku zai fi da wannan equity din dubu talatin da ɗaya sannan kuma insha Allah za mu bashi wannan idan bai da ma wurin noman mu muna da shirin cewa za mu samu noma mu haɗa su wuri ɗaya a ba kowa yanki na wawan hekta. Gwamnan jihar Nijan Alhaji Abubakar Sani Bello wanda ya halarci wajen kaddamar da wannan shiri ya ce shirin yana da matukar mahimmanci musamman bisa la'akari da halin da kasar ke ciki a yanzu. Wannan tsarin mun fito ma ma'aikatan shi wanda ko da kana aikin gwamnati bai haramta ka yi noma ba albashi kuma da ake biya ba wani abin kirki ba ne saboda haka muna son mutane su fara noma shi sa central bank na nigeria da gwamnatin niger aka zauna aka tattauna da mutanen rifan kungiyar 'yan shinkafa aka samu kayan da ka gani. Daya daga cikin manoman ya nuna farin cikinsa akan wannan tallafi inda ya ce duk da yake bashi ne amma zai yi matukar tasiri wajen taimaka masu. Sunana Muhammad Jiya. To alhamdulillah mun ji daɗi da bashin da aka bamu. Allah ya samu biya da kanmu. Eh za ka yi noman sosai? Insha Allah ina da gona ina da gonaki ma ba gona kawai ba. A karon farko dai ma'aikata dubu ashirin ne za su amfana a ƙarƙashin wannan shiri a nan jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya. muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A jamhuriyar Nijar, al'ummar musulmi na shirin jera sahu da sauran kasashen duniya wurin gudanar da idin babbar sallah a gobe talata idan Allah ya kai mu. Mutane na tanadar abin layya a daidai karfin aljihunsu, inda wasu kuma suka haƙura, kamar yadda wakiliyarmu Tamar Abari ke cewa a wannan rahoto da ta aiko mana daga birnin da magaram. Kasancewar wannan sallah ta aikin nama ce na yi hira da wata mata mai sayar da kayan miya. Su ba mai kayan miya. Kayan miya tsakani da Allah yanzu dai suna tsada. don yau ba a samu ma tumatum ɗanyi. Yaya su albasa su attarugu su sauran kayan yaji. Wallahi duka tsada suke albasa attarugu ma bai kuwa mm. Abin da yake dai arha a kayan miya. Kawai ya kuwa ce sai hun wannan dai da kike gani da dama dama shi amma wani faburon wasu miye duka da yanzu dai tsadar rayuwa wallahi tsada suke mata suna zuwa suna sai mata suna zuwa suna sai sosai wallahi alhamdulillah a gaskiya da bara da bana ba ɗaya bane gaskiya bara ta ciniki. Sai kuma wata mata da na samu a gidanta tana shirya kayan suya. Ni sunana Malamin Hurera. Wallahi muna nan muna dan tsare-tsaren sallah. muna muna dan da da daken yaji mun sai su tawar mu musu attarugu musu albasa mu mashi Allah mm, yanzu wani albasa da na gani ta kai ta nawa ha albasa bane batta ta uwa zan ce yan tan ta jika biyar ci amma da ba ta kirki ba yanzu wannan yace ni ba shi gani yace bai wahala wannan mm. kikil muka same shi ya tsada jaraba mm. dan sulalen eh, soyayyen ka in zaka yajin shi ko wani kan yajin zaka sa a cikin dan hanjin shine kayayyakin ya kika gansu akan bara kai kayayyakin gaskiya da bana gwara bara ga babu kuɗi a duniya ga kayan kowane ka taba ɗauɗau ya manda da kyalan kawai ke ido na yake dai a saya. ina ganin galan in mai shi ma yana daga ciki. kai shi ma jika biyar na siye ko biyu a rage ba kayan yara yanzu duba ta ga wannan na yara ƙanana ne da kiran samu jika bakwai bakwai su na manyan su ne ya kamalan in shaddodin su ne da dama dama da rage rage. su ma 'yan mata ba a bar su a baya ba suna ta shirya kwalliyar sallah inda na leƙa zauren wani gida ga abin da na tarar. Sharifa da lalle ne muke yi na sallah. To yaya haraka lallen take? Yara da manya ne duka uwaye da yara duka ana musu. To kamar yanzu mutum nawa ne kika ma? Yanzu dai mun ma makawan mutum biyar. A rana guda kina ma mutum nawa? kawan mutum goma ne yaya farashin shi yake akan na bara kai gaskiya ya karu bana ya karu bana ya karu sosai yanzu baki ana san shi ishirin hmm. shi kuma wannan ja wani wuri haɗari masu masu ya shi da hamsin ne ya baki kuma sha biyar ne kafin sallah ta zo kina ma kamar mutum nawa kamar sun kai ishirin ko sha biyar haka suna na fatima wallahi kitsan sallah ne suka zo ga sunan masha Allah ana ta bin layi yawa da yara da manya kitso da lalle muke yi eh, wallahi wannan kitson da na fara shi tun karfe shida na sa'i wallahi sun kai karfe ɗaya na dare ina yi ma a rana kina yin nawa gaskiya sai in yi kai ya kai ishirin tun da sa wani har zuwa da dai kusa. Ina ana samun wani abu a ah, masha Allah alhamdulillah an gode ma kamar yanzu ya zaki bambanta sallar bare da ta bana samun eh to gaskiya alhamdulillah gaskiya yanzu dai a wannan karan na hima samun kisan sosai ba kamar bara ba mm. gaskiya bara ban yi kitso sosai ba saboda ni ban san ko ya aka yi ba bara dai kitson bai ba kasuwa haka sosai amma gaskiya bana alhamdulillah kina gani dai da idan kiga san barkalla an cika wuri ana ta shi to ko bangaren kayan gyaran nama yaya abin yake dini sunana saboda ga wukake ga adda ga ga gatari ga na nasara ga na hausa ga abun gashi ga marahuna da robobi duka da gireji na gashi da fala na suya muna yin washi muna sai da tame komi abin da ya shayi harkar layya komi da komi ta da nusu to ma sai ne gaskiya yanzu kuɗi ne babu dai barantana za zo saye ku. Tamar Abari, murya Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar. A gaishe ki Tamar Abari, ga shirinmu na gaba. Zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na boa da ke duba abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na BOA za mu tattauna kan tasirin tsayawa kan sana'a da yadda hakan ke hana shiga miyagun ɗabi'u Ga matasan da suka yi da fifi don tattaunawar kan wannan darasi a ofishin muryar Amurka na Abuja. Sambo Jibril Sambo Jada. Ibrahim SD kusba Zaria. Anas Sani Kafinta. Kabiru Idris. Adamu Ibrahim Yanya. Ibrahim Abubakar wanda aka fi sani da Yarima. Wawu Abubakar. Yasiwa Yusuf. to sai kuma can daga baya na hango buhari yunusa kumuriya wanda ko shiryawa yake ba mu sani ba Ku kasance da zauren matasa na BOA a nan sashen Hausa na muryar Amurka, majiya kwakwara, don labaru da dumi-duminsu. yau za mu fara wannan shiri daga birnin jibrin da da akan wannan tasirin sana'o'i na hannu ne ko na magadon gida ne waɗanda mutane da yawa sun yi amanna cewa idan mutum yana da sana'ar da yake to ba shakka zai zama mutumin kirki zai taimaka wa kansa ya taimaka wa 'yan uwansa ya taimaka wa makwabta amma in mutum bai rike wata sana'a ba ko aiki da ya samu to yana da matsala ainihin hatta masu aikin gwamnati yawanci ya dace a ce suna da wata sana'a da suke a gefe da za ta na taimaka musu don albashi kawai ba zai wadatar da mutum ya rika sayan abubuwa da yake so ba watakila ce mutum yana karbar naira dubu saba'in dubu dari dubu dari biyu duka waɗannan inda ya saba karɓa to sai kuɗin su su yi masa kaɗan sai ga matsalolinsa sun koma na dubu dari uku dubu dari hudu dubu dari biyar amma mutum yana da sana'a yana zuwa ya samu yau da kullum to ba zai ji wahalan kashe kuɗi ba in ka fita za ka samu ba matsala kenan amma zara ba ta barin dami idan mutum ya je misali albashi ne kafin watan ta zagayo to zai kuma zai zama dan bashi kenan darasin shirin shine tasirin sana'o'i wajen yaƙi da miyagun ayyuka za mu fara daga wajen ka jada tabbas sana'a yana da muhimmanci sosai especially wajen matasa na farko kenan na biyu yana kawo rashin sana'a shine ke sa matasanmu suke yawan shaye-shaye da bangan siyasa sannan ko akwai kurakuran da mu especially yan uwanmu yan arewa matasa da suke yi wani irin kuskure suke zaga mutum ya tashi bar su ya zo nan abuja da sunan asalin aikin leburanci kana haihuwan yaya kananan yara yanzu yaran da kake haifuwan nan kai ka tashi da leburanci ne yanzu akan ka tsufa leburanci na ba za ka yi shi ba a ƙarshen karfin ka ya ƙara sai ka ɗauki kwano ka koma bara yadda gashi ne yadda muke gani sauran abu yadda muke gani abubuwan da ke fara da tabaini ne da tsofi ga suna suna yawan ba da sauransu amma sana'a komin kaskancin sana'a yanzu ka koyi sana'a kana yin sana'a nan ko da ka tsofa in karfin ka ya ƙare ɗanka zai iya zo ya ci gaba da zai zo ya ci gaba da nan sana'an da kake yi kaga wannan ma sana'an nan yana da tasiri sosai sana'a ko kowane irin sana'a karkare na ta ko irin sana'an ka ɗauka ka abun nan nashi kuma akwai dottijo da muka sani a tashin mu a nan adamawa tashin da muka abun da sanan da muka sani da shi sayar da ah, katifa katifa nan wanda ake ɗinka wannan na na abun nan yake da suna na ciyawa na abun nan ganyen ciya abun nan shinkafa to daga wannan yayin su ma suka zo suka ci gaba yanzu haka ba yanzu haka yayin sun zama diloli na asalin katifu na zamani yanzu haka da miliyoniya. amma ana sani kafinta kai na san gadon ma sana'ar kafinta kai. gaskiya ne alhaji ni sana'a ta gada na yi amma duk da haka akwai kanne na wanda su kuma ba su zaɓi wannan sana'ar a matsayin ita ce sana'ar da suke yi ba to gaskiya sana'a tana da matukar muhimmanci duk da cewa bahaushe za ka ga majority ko dan mu za ka ga yarabawa idan an kawo za a kawo yaro ya koyi sana'a sai an yi yarjejeniya an yi rijista an biya mu hausawa ba mu da wannan tsarin yawanci za a kawo yaro in ka tsawatarwa da yaron nan ma sai ga kawai zai iya bari zai iya barin gurin ko ku fada da shi ko kuma ya maka wani abu ma ya gudu kaga duk irin wannan ci baya ne kuma iyaye ba sa kulawa saboda ba su biya an kace ma su biya kuɗi ka koya wa yaron su sana'a za su ga ba kai musu adalci ba rashin sanin muhimmancin sana'a ne yasa suke haka gaskiya sun san muhimmancin sana'a ne ba za su akwai rashin muhimmancin sana'a sannan kuma abin la'akari a wannan maganan da ake yi shine mu muna ni kamar ni da yanzu sana'an dinki ne ke to kuma akwai kalubale sosai da iyaye za ga cewa iyayen sukan buƙaci yaransa su zo amma ba sa nuna musu koko ba sa nuna ko in kula a wannan bangaren idan yaro bai zo ba ba za su turo shi ya zo ba sannan kuma idan kuma ya yi laifi ko yaya kaɗan dake shi koko ka tsawatar mai sai ga kuma wani matsala ya biyo baya. wato ma'ana dai a koya masa kyauta ba duka ba zunguri ba kuma yau wato abin da kusan iyaye gaskiya suke bukata kenan a wannan lokacin ba za a koya kyauta ba zunguri ba kuma ba za su muhimmanci sana'an din ba hmm. bayan muhimmanci eh, sai so dole sai an biya a san bayan nan yanzu haka musamman su kansu iyayen ba su ba da gudunmuwar da ya kamata yaro zai je koyi sana'a dole a gwada mai cewa koyon sana'a shine muhimmanci shine abin farko da ya kamata ya tsaya na tsaye koya kar misali kana koyon irin masana'anta aikin hannu a miƙo mai gidanka dubu uku dubu biyar kana kallon dubu biyar ɗin kai je kullum ya kamata iya su dinga ƙara musu ƙwarin gwiwa cewar wannan sana'a ya kamata su tsaya su koya idan suna duban abin da mutum zai samu abin da mai gida zai samu to ba ka koyi sana'a na ba wata ran aka saki cinikin da ake kana kallo kana kallo gobe ka ce kana jira ubanka da baka rabi wanda mu muna ganin musamman kamar da shi alas sani kafin ke magana za ga yawanci kabilu nan musamman irin yarba wannan za ga yaro na abinci kawai zaɓa shi ya ce ya nan bayan nan kuma shi ma na abincin ya biya amma yanzu a ce kai ba haushe ba kai hakuri ba ka koyi kana ganci kana ganci ma shekara ɗaya shekara biyu ka iya shi kafin da nan ba maki hayes shekara ɗaya ka haɗa duk ɗinkin nan wata shida wata takwas ka tsaya ka natsu to amma ka zo kana kallon abin da ake ba mai gidanka kaga wani abu ya shiga cikin zuciyanka na farko zuciyanka ya raba kashi biyu kai baka tsaya kan tsaka koya ba na biyu kana kallon gashi na uku kana kallon abu kana ka sa babban wando musamman kamar na kuma jari ke magana cewar iyayen mu yawanci musamman arewa sai ga mutum ya zo ya rike laburancin nan laburancin nan karfi ya kare yaran nan ba su ilimin da ya kamata ba kuma baka ba su tarbiyyar lalle su je su koyi sana'ar da ya kamata ba to ta yaya kuma kana kallon kuɗi gaskiya ne haka ne kuma yana da matukar muhimmanci gaskiya idan na yi duba da abubuwan da suke faruwa musamman a yankin da nike zama yanzu akwai mutane akwai matasa mu sosai wanda ya kamata a ce yanzu suna kan wani mataki na karatu amma gaba ɗaya sun kwaso jiki sun bar arewa sun zo nan sun tare idan ban da husuma da wani tashin hankali babu abin da ke faruwa a wannan yanki to ga cewa wannan rashin ilimin na yana ɗaya daga cikin yana ɗaya daga cikin cikin abin da yake kawo kalubale a wannan zamanin gaskiya kuma kamar Adamu Ibrahim na son yi wata magana eh hakikanin gaskiya kaga kamar dan kasuwa ne kuma ni dokta ne ma'ana sana'ar aikin magani nake yi amma ni saboda tunanin aikin maganin nan magani ne na gargajiya so sai na ga cewa akwai wahala wajen ya tafi daji kai wannan kai wannan sai na dauki yara na. sai ina kai su gurin da ake koya masa sana'a to wani lokaci gaskiya mu mata suna ba da gudunmawa ta rashin kasancewa su tura yara wurin gurin koyon sana'a da zarar kai mai gida ka baro gidan to shikenan sai a ce a yaro zai zo yaro zai zo to in ba an ɗauki mataki akan wannan ba to karshen ta an aike ya so gishiri so magi har lokaci ya kure so saboda haka gaskiya ina jan hankali ga yan uwana da kuma iyayena mata su kula a ji a yi confirm ya ji wurin ballantana yanzu da wayoyi yanzu ya arha ta ina ya kamata an tura yaro wuri sai a kira mai gidan shi a tabbatar yaron ya zo ne ko bai zo ba nan ma ya kamata ana bibiyan yaron magaba ba wai za a tura shi kawai kyale shi kawai ya ji nan gaskiya yaro karami bai kamata a ce iyaye suna barin shi da waya kuma bai iya sana'a kuma dole wayan nan yanzu akwai abubuwa da yawa da yake dauke ma yara hankali to yana da kyau a ce iyaye sun sa ido sosai a game da rike waya wajen yara domin gaskiya akwai kalubale shi ma sosai maganan karatu da magana sana'a shi ma still Ba sauraro nan za mu dakatar da shirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka. Ni na Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Wassalamu alaikum. Babangida Jibrin kawo mana shirin sharhin jaridun Najeriya. shirin jaridar ne da jaridar da Guardian na cewa hukumar zabe a Najeriya ta dage fara rajistan masu zaɓe daga ranar 19 ga watan yuli da muke ciki zuwa 26 ga wannan wata na Yuli domin hutun bikin sallah da aka bayar a kasa. Sai kuma jaridar Disney na cewa har yanzu rikicin siyasa bai kare ba a jihar Zamfara inda yanzu haka majalisar dokokin jihar ta bukaci mataimakin gwamnan jihar Alhaji Mahdi Aliyu Gusau da gurfana a gabanta domin bayyana dalilin da ya sa ya gudanar da taron siyasa na jam'iyyar pdp shi dai mataimakin gwamnan eh, ko koma jam'iyyar apc kamar da gwamnan jihar bello matawalle ya yi haka ne ma jaridar ke cewa akwai kishin kishin da ke nuna cewa yan majalisa za su fara shirye-shiryen tsige shi ita kuwa jaridar leadership cewa ta yi yanzu haka wani kamfanin kere-kere na kasar china ya fara gina bututun man fetur daga jamhuriyar Nijar zuwa jamhuriyar benin mai tsawon kilomita da tamanin. fara gina wannan butu bututu na man fetur da tamkar ta leko ta koma ne ga gwamnatin najeriya wanda take so jamhuriyar nijar ta yi amfani da kasar ta domin fitar da gangunan danyen man fetur da take hakowa a kasar shi wannan aiki da kuɗin kwangilansa ya kai na dalar amurka biliyan bakwai za fara shi ne tun daga garin agadam inda ake hako man fetur a jamhuriyar nijar zuwa tashar jiragen ruwan jamhuriyar benin sai kuma jaridar da nation da cewa har yanzu hukumar tsaron cikin gida ta dss ta ta ce ofan game da wasu 'yan kasar isra'ila da aka ce ta kama a lokacin da suke daukan fim a yankin kudu maso gabashin najeriya tare da 'yan kungiyar ipop jaridar isra'ila mai suna the times of israel ita ce ta ba da rahoton cewa an kama mutanen ne su uku a lokacin da suka sauka najeriya sai kuma jaridar daily trust na cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta aina ranar talata da laraba a matsayin ranakun hutu domin taya al'ummar najeriya bikin sallah babba tini dai shugaban kasa muhammadu buhari da shugaban majalisar dattijan najeriya najeriya suka aike da sakon su na fatan alheri sai kuma jaridar fanga tana cewa yanzu haka gwamnatin tarayyar najeriya ta saka wasu jihohi guda shida da birnin tarayyar najeriya abuja a wani tsari na karta kwana ganin yadda cutar corona virus ke ci gaba da yaduwa a wayannan jihohi jihohin dai sun hada da lagos da oyo da rivers da kaduna da kano da plateau sai kuma birnin tarayyar najeriya abuja shugaban kamitin kwarta kwana na gwamnatin tarayya da ke yaki da cutar corona boss mustapha shine tabbatar da hakan a birnin abuja babin jibrin Ray amurka daga najeriya masu sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shirin na musamman a madadin muryar amurka suna na hassan maina kaina ke sallama da ku amma kada ku manta can an jima da misalin karfe hudu agogon najeriya da nijar abokan aikin mu za su dawo dauke da wani sabon shirin a huta lafiya